العالمين والصلاة والسلام على حفظ الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد حسناته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duka <coughs> watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah mai girma da buwaya ya haɗa mu domin ci gaba da darasin tafsiri ke gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka jami'u shehu talhat salafi rahimahullah muna cikin suratul talaq sura mai namba ta sittin da biyar ayoyin ta kuma guda goma sha biyu mun yi tafsirin aya ta farko wacce ke bayani akan ka'ida ta saki a musulunci ya ake saki na sunna wani saki ne ake ɗaukarsa a matsayin saki na sunna wanda Allah ta'ala ya yi da shi sannan kuma mun yi bayani a game da kishiyarsa wato saki na bid'a wanda ya zama bai cika waɗannan sharuɗa da za su mai da saki ya zama saki na sunna ba da kuma mazhabobin malamai da ake da su a game da saki na bid'a idan ya afku to shin za a tabbatar da shi ko ba za a tabbatar da shi ba da izinin Allah yau za mu shiga aya ta biyu ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف نعم وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله سبحانه وتعالى فإذا بلغن أجلهن إذا ما تاسك كي زواج لوكة سنجم إده fa amsikuhunna bi to kuna da damar ku rike su bi ma'rufin da abin da shari'a ta yadda da shi aw fariquhunna ko kuma ku rabu da su domin su tafi su je su wani aure shi ma bi ma'rufin da abin da shari'a ta yadda da shi wa ashhidu zawai adlin minkum sannan ku tsaida mutane guda biyu waɗanda suka kasance masu adalci a cikin ku su yi shaidar kun dawo da matanku wa aqimu shahadata lillah idan za ku shaidan nan ku tsaye da shaida dan Allah zalikum wannan bayanin da aka muku yu'azu shi shine ake yin wa'azi da shi ga man kana yu'minu billahi wal akhir da dukkan mutumin da ya kasance imani da Allah da ranar lahira wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ya yaj'al allah makaraja to Allah tabbas zai sa masa mafita wannan ayar ci gaba da bayani ne a game da aya ta farko aya ta farko ce bayanin yadda ake at-talaqu sunni shine idza talaqtum nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahqu idda idan za ku saki mata to ku sake su a cikin kirgasu me ce ce kirgasu kirgasu ita ce ku sake su a matsayin ba sa cikin jini sun gama jini suna cikin tsarki sannan ba ku sadu da su a cikin wannan zarcin ba to sai ku sake su wannan at-talaqu sunni kenan shine fa talliqu wanna li'iddatihinna ko kuma na biyu ku sake su alhali suna da ciki shi ma wannan yana ɗaya cikin fa talliqu wanna li'iddatihinna to shine sai Allah madaukakin sarki sai ya ce mutum ya saki matarsa ya sake ta a cikin ƙarfi kuma ƙarfin da bai sadu da ita ba ko ya sake ta tana da ciki to fa iza balagna ajalahunna idan mata suka kai zuwa ga lokacin su na gama idda malamai suka ce balagna ay qarabna sun kusa su gama kwanakin su na idda ajal din Allah madaukakin sarki ya bayanin ajal din an kasa mata gida gida akwai waɗanda ake ce musu zawatul hayyib sannan kuma akwai wanda ake ce musu zawatul hamli sannan kuma akwai zawatul ashkur zawatul haif su ne waɗanda za mu ga bayaninsu nan da wanda Allah madaukakin sarki bayanin su a can a cikin suratul baqara والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات ما bi أكا سكيسو يتربصن su zauna da دكان سي idda. salasata furu'in fi qur'i uku qur'i uku malamai sun yi sabani akai kamar yadda aka yi bayani tun daga sahabbai sayyiduna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yana cewa al-furu' al-hiyar haila ake nufi fi haila uku na na isha radiyallahu ta'ala anha tace al-quru ana nufin al-adha karki ake nufi a mazhabin sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu matar da ta kasance tana jini sai mijinta ya sake ta kuma dama ya sake ta ne a cikin tsarki ta gama haiba tana cikin tsarki bai sadu da ita ba a mazhabin sayyidina abdullahi ibn abbas sai ta sake yin wata haiba ɗaya ce sai ta fara kirga sai ɗaya sannan ta sake yin wata haiba ta yi biyu ce sannan ta sake yin wata haiba ta yi uku ce mazhabin sayyidina abdullahi ibn abbas kenan da wasu daga cikin mazhabobi daga cikin almazahibul arba'a amma mazhabin na na'isha wani wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru thalathata quru in ce thalathatu ashab tsarki uku ake nufi to dama an sake ta a cikin tsarki to cikin tsarki take tayi ɗaya ke wannan tsarkin da take ciki ɗaya ce sannan ta sake yin haiza sai ta yi tsarki kaga bi ke sannan ta sake yin haiza sai ta yi tsarki kaga uku kenan tana cikin tsarki uku kenan kun ga in an ɗauki mazhabin nana isa radiyallahu ta'ala anha ya fi sauki ga mata sannan shi kuma ga miji ya fi saurin lokacin shi ya kure. domin kila bai gama shawara ba ya dawo da ita ko bai dawo da ita ba a nana na ishe ya fi jinkiri gawa ga miji ga ga ga ga ga ga su ga ga ga a nan sai na abdan na basu ya fi jinkiri ga maza an fi ba shi tsawon lokaci domin sai sai jini uku a mazhabin na Aisha radiyallahu ta'ala an tsarki uku to dama kuma tana cikin tsarki ne aka sake ta mun fahimci wannan kenan to waɗannan su ne ake ce musu zawatul hayy mataye mata waɗanda sun kasance an sake su kuma dama a al'ada suna haira to wannan su ne ajalahunna da fa idza balagna ajalahunna idan suka kai zuwa ga ajalinsu ai suka gama kurkunsu guda uku ko afahar ko hiya ko haila uku ko jini uku kai ko jini uku haila ko kuma sarki uku sannan akwai zawatul ashkur zawatul ashkur su kuma su ne matan da Allah madaukakin sarki zai mana bayani bayani a gaba ce wallahi ya isna min al-mahir min nisa'ikum in irtabtu fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid su ne ake ce musu zawatul ashkur su ne matan da aka sake su sun daina jini saboda tsufa ta tsufa ta daina jini to idan aka sake ta watanni uku kawai za ta yi watanni shari'ar musulunci sannan matar da aka sake ta ita kuma dama can bata fara haiba yarinya ce aka aure ta bata fara haiba ba kuma sai aka sake ta to ita ma iddar ta za ta yi watanni uku to sai kuma zawazul hamli ma'abuta ciki su kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya ce wa ulatul ahmali adaluhunna an yadhana hamlahun su kuma mata waɗanda aka sake su suna da ciki ajaluhunna ajalunsu an yadhana hamlahunna shine su haihu so da ka da za a saki mace yau gobe sai ta haihu shikenan ta zama ba ta zama ba mata ka sai ka sake biyan sadaki idan saki ne na kore in kuma dama na ƙarshe ne dama shi ce ba magana da in aure ne na in saki ne na kome kai mata ta haihu to shi kenan ta gama iddar sai dai ta shiga cikin manema in ta gina mata ce tana son ka in kuma ta gama dama ta ce ba ta son to waɗannan su ne ajala hunna to akwai nau'in mata na gaba su ne matan da su kuma aka sake su misali akwai macen da in tana shayarwa ba ta jini ba ta jini sai aka sake ta sai malamai suka yi sabani akan hukuncin wasu suka ce hukuncin ta shi ne. in an sake ta tana cikin shayarwa ba ta jini to sai ta jira jinin ta ya zo sai ta jira jinin ta ya zo so daga in shekara uku za ta yi bata haihu ba saboda tana shayarwa ko shekara biyu to sai ta gama shayar wannan jini ya zo mata ta yi jini uku ko ta yi tsarki uku sannan ta gama kuma wannan fatawa ita ce mutuncin malamai suke badawa akwai fatawa ta biyu ita ce fatawar da suke cewa a yi kiyasin ta kan wa allahi ya isna min al-mahib wallahi lam yaqil so daga da za a saki mace tana shayarwa saboda shayarwar ta sai kasance ba ta jini to sai suka ce sai a yi kiyasin ta ita ma sai ta shiga cikin zawatul ashhur sai ta zama cikin waɗanda za su yi su ga wata amma wannan fatawa ce da mafi yawancin malamai ba su yarda da ita ba mun fahimci wannan to shine adala hunna din da Allah madaukakin sarki a wata ayar Allah madaukakin sarki ce, wa 'Iza sal idza sallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna sai yace fa amsikuhunna bi ma'rufin aw tardihuhunna bi ma'ruf wala tumsikuhunna diraran li ta'tib to anan sai Allah madaukakin sarki sai yace fa idza balagna ajalahunna idan mata suka gama suka kai gab da su gama iddar su Shi ne ajalin da ake nufi suka kai gab da su gama lokacinsu na idda to kuna da dama biyu dama ta farko fa na bi ma'ruf kun ga dama sai ka ce ka dawo da ita Shi ne fa amsikuhunna bi ma'ruf sai ka ci gaba da rike ta bi ma'rufin da abin da shari'a ta yadda da shi kuma al'ada mai kyau ta yadda da shi wato ka dawo da ita ne ba dan ka nuna mata ka isa ba dama sakin nan da ka mata ai ka kai ne makaranta saki makaranta ce a ƙa'idar musulunci makaranta ce ake kai mata domin su je a musu tirenin a musu wata ƴan ko kuma ɗan gidan yari ne ake zuwa a je a kai su su ɗan je su yi jarun na wani ɗan lokaci su tuba sai su dawo sai a ci gaba da kuma rayuwa aure akwai auren da aka taɓa saki da yawa a musulunci manufar musulunci idan aka saki mace aka dawo da ita to ana son rayuwar da za a zo a yi a buɗe wani shafi ne tsamo na rayuwa ka canza shi ma ya canza a ga wannan sakin da aka mata ya masa tasiri ya canza mata ɗabi'u in da tana yin wasu munanan ɗabi'u waɗanda su suka ja aka sake ta to yanzu tun da an dawo da ita sai a ga ta daina yin waɗannan munanan ɗabi'u Lattin abinci take yi sai ta daina kin yin sallah take yi sai ta daina hmm? maganganu take faɗi ba ƙa'ida ta faɗan mamfin mijinta ya faɗi ɗaya ta faɗi goma an sake ta yanzu an dawo da ita sai ta daina sauran dukkan munanan ɗabi'u da ta'adoji waɗanda da take yi waɗanda ba su da kyau to tun da an sake ta yanzu ta je an mata wani sabon tirenin an mata uquba to in ta dawo sai a ga ta canza ɗabi'un ta canza fa'idar saki ke in saki bai yi wannan ba bai da amfani idan aka yi kome kuma aka ci gaba da dabka abinda aka ci gaba ake yi da ta to saki bai yi amfani ba ke ya nuna makarantar da ta je bata gano komai ba ke to amsi kuhun na bi ma'ruf sai ku dawo da su ku rike su bi ma'rufin da abin da shari'a ta yarda da shi ba kun dawo da su bane don ku cutar da su Shi ne san Allah madaukakin sarki ce, wala tun su kuhun da dhiraran lita'tid kada ku dawo da matanku biraran don ku cutar da su don cutarwa da ta'atadu don ku ketare iyaka Allah ku more na dawo da ke ni ne ai Allah ya ce ni ne zan dawo da ke to na dawo da ke ki ce baki dawo ba in kin kisa. to ba haka ba shine bi ma'ruf aw fariquhunna bi ma'ruf ko kuma in kun basu sun gama idda su to kun rabu da su kenan shi ma bi ma'ruf ko rabu da su da abin da shari'a ta yadda da shi shine har Allah madaukakin sarki yace wa mattihuhunna 'ala al-muti'i qadaruhu wa 'ala al-muqdiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf idan mutum ya saki matarsa ta gama iddarta ya gaba zai dawo da ita ba to ya rabu da ita tafi ranar da zai tafi za ta tafi ya mata mataki. me mataki? fil ma'ruf ya bata wani abu wanda a al'adance za a san cewa ya rabu da ita kuma ya girmama ta misali a ƙasar Hausa a arewacin Najeriya sai a ce ta gama iddar ta dama Allah ya ce kar ta fita daga ɗakin ko kuma ka a da su la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah to ta gama iddarta ranar da ta gama iddarta kuma ka riga ka yanke ba za ka dawo da ita ba misali ka yanke ba za ka dawo da ita ba shikenan cikin mutunci sai a ga da kanka za ka je ka kira ne a kura ko ne hanta. sai ya zo a ɗauko mata kayan ta cikin mutunci ka samo wasu masu hankali sai ka ɗaukar mata kaya ana sa mata a cikin motarta a cikin motar da aka yi kai za ka biya ina cin mataki a ƙasar hausa domin mata'in nan Allah ya ce bil ma'ahu malaman tafsiri suka ce bil ma'ahu nan kumfan kenan a al'ada a al'ada sannan za ta tafi kenan kai mata kyakkyawar addu'a Allah madaukakin sarki ya hada ki da mutum da wani nagari ni ma kuma Allah ya hada ni da wata tagari kenan sannan kuma sai ka dauko wani abu ka bata kamar misali yanzu sai a ce zai ka a tamfa kamar guda uku ka bata Poland ko English ko Nichar ko wa ka ɗauko guda uku ka bata sannan kuma ka ɗauko kamar dubu ashirin sai ka bata ta ce ta je ta ɗinki ka ga yin ma abu a matsayin ka na mai kuɗi eh, haka ba musulunci ya ce a yi saki ba to shi ne au fara ko hunna bi ma abu ta ba au fara ko hunna bi ma abu ta amma shi kenan ranar da za ta tafi ta zo dama ana ta bala'i gidansu ma ta ce ita ba za ta yi idda a gidanka ba kaga ta saba ma Allah na farko ko kuma ranar da kai ka sake ta sai ka ce mata tafi gidan ubanta tafi gidan ubanki misali wanda ya zuwa ta tafi gidansu ta gama idda ranar ta gama idda dama ba kai kai ka kaddara ba za ta dawo ba shikenan ita za ta je ta zo da da ne a kura ta zo da kanninta da yayyinta a zo a ta zage zage ana wake wake a gidan ana yada maganganu duk ba al'ada ba ce ta musulmai ya kamata mu gyara waɗannan munanan ɗabi'u nan gashi Allah yana faɗa mana da nassin alqur'ani aw fariqu wanda da ma'ruf ko ku rabu da su bil ma'ruf a cikin mutunci bi ma'rufin da abin da shari'a ta yadda da shi a hankalce idan kai za a ce kai wani ya mutunta wanci sirikanta ba za ka ce ka musu walakanci nan fa maza ake ba umarni fa waɗanda suke saki Allah madaukakin sarki ya ce wa ashiru da wai adilin linku sannan ku tsai da shaidar mutane guda biyu daga cikin masu adalci masu adalci a cikin ku ku tsai da su adalci to malamai nan sun yi sabani akan shin idan mutum ya dawo da matarsa sabanin farko shin ana nufin tsai da shaidun nan ana nufin na saki cewa ba za ka dawo da ita ba wasu malamai suka ce shaidun da za ka da nan suna komawa ne zuwa ga idan ka ce ba za ka dawo da ita ba to ka da shaidu guda biyu su sani kuma adilai su zama maka shaida cewa wance ta gama iddarta da ta gama iddarta kuma na yanke ba zan dawo da ita ba sai su zama shaidu wasu malaman tafsiri suka ce wa ashiru da wa ya'adlin minkum inda firaqikum iyahunna a lokacin da za ku rabu da su to ku tsaye da shaidu guda biyu da za su muku shaida kuma adalai Ƙauli na biyu malaman tafsiri suka ce wa ashiru da wai adlin minkum idza raja'tumuhunna idan za ku dawo da su to ku tsaye da shaidu guda biyu shaidu biyu su san cewa na dawo ya ce ya dawo da kike tsaye da shaidu guda biyu to sai malamai suke saɓani na gaba a wannan matsala in an yadda cewa ba tafiyar ta za a tsaida ma shaidu ba cewa ba za a dawo da ita ba a dawowar da ita ita ce za a tsaida shaidu guda biyu to shin wannan tilas ne ko ko nan hukunci ne na mustahabbanci wasu malamai suka ce wajibi ne idan mutum ya dawo da matarsa dole ne ya tsaida shaidu guda biyu wasu daga cikin malaman tafsir wasu kuma suka ce a'a nujban ne istihbaban ne an so ne ai haka amma da mutum zai dawo da matarsa bai sanar da kowa ba sai ita to yayi kuma wannan magana ita ce alƙawar rafi ita ce tabbatacciyar magana ko da mutum ya dawo da matarsa ko da bai ce bai sanar da shaidu guda biyu ba to ba komai bane wannan umarnin malamai suka ce amru hibabin ne wa nuzubin laysa amra ijabi ba umarni bane na tilas da Allah ya ce wa da wa ya'zinu minku a'a mustahabbanci domin aikin sahabbai ya fassara haka an samu sahabban da suka dawo da matansu ba su kai da shaidu ba tafsirin sahabbai ko aikace yana fassara alqur'ani so da kace malamai suka ce an fahimci wannan umarnin na ludubi ne na mustahabbanci ne idan mutum ya dawo da matarsa ba dole sai ya tsaye da shaidu ba amma in ya tsaida to abinda aka fi so kenan saboda gudun kada ta zo ce tutu ta ce ai bai dawo da ita ba inda ko kona ta ce bata dawo da ita ta ce bai bai dawo da ita ba alqawlu qawluhu inda alqadi a wurin alqali in suke musu ta ce ta da ya dawo da ita ya ce ta da ya dawo da ita ita kuma ta ce bai dawo da ita ba to fil qawlu qawluhu maganar ta za a kama ba maganar mun fahimci wannan to amma tsaye da shaidin na da ƙarfi ana son haka malamai suka ce ana dawowa da mata bilƙauli za ka iya cewa ka dawo da ita to na dawo da ke yau misali ta yi jini ɗaya ko ta tsarki ɗaya shi kenan sai ta caɓa ado shi kenan kawai ka fito ya fito tsakar gida ita ma ta fito tsakar gida ƙila zai fita sai sai wani turare ya ɗau zuciyar shi sai kawai ko haka sai ta mushi wani fari har haka da ido shi kenan sai ce dama bai taɓa mata magana ba tun da ya sake sai ce a ladi yau ya aka yi ne haka sai ta ce ai yau na gama yau na yi na yi tsarki daya ya ce a to ai shi kenan ai kawai kin dawo ma to ta dawo ka ga bin kauli kenan sannan ana yi bin fi'ili tun da ya sake ta bai taɓa shiga ɗakinta ba ranar kawai sai shiga ta wannan na nuna ya dawo da ita ce amma fa inna wa zalika in yi niyya haka al'umur bi maqasidiha eh al'umur bi maqasidiha niyyar sa za a yi dauka in ya ce shigar da ya dawo da ita ne to ta dawo sannan zai iya dawowa da ita ta hanyar ya neme ta kwanciya aure ai tana cikin idda ya ba zai kwanta da ita ba ko a lokacin ba matsayin ba ta shigin ta ba misali to yanzu kuma sai ya zo yau sai yana neman ta kwanta da ita kwanciya aure wannan na nuna ya dawo da ita kenan shi ma bil fi'l sannan zai iya yiwa bil hal yanayi kawai shi kenan bai taɓa mata dariya ba tun da ya sake ta bai taɓa mata dariya ba ran nan kawai zai kauce sai mata murmushi a zuciyar shi kuma wannan murmushin wata ishara ce yana so ya ce mata ne alhurru takfihi ishara wal abdu la yudriku illa bil ibara to ita hurrun ce hurra ce ita Eh, yantacciyar ya ce tana fahimtar nuni eh zuru ya ishi da in ji bahaushe to sai ya mata zuru sai ta fahimci cewa ya dawo da ita wannan ma ya dawo da ita mun fahimci wannan duk waɗannan malamai sun yi bayanin cewa za a iya dawa da mace a haka to Allah ta'ala ya ce wa ashiru da wai adilin minkum malamai sun yi sabani waye adili a malikiya samun adili na da wahala domin sa al-imam a cikin tuffarsa ya kawo sharɗan waye adili yace wal adlu man yajtanibu al-kaba'ir wa ya fi al galibi as wa ma ubiha wa huwa fi al-'iyan yaqdahu fi mu'at al-insan yace wal adlu adili man yajtanibu al-kaba'ir shine wanda yake nisantar manya-manyan zinubai baya ƙarya baya zina baya luwadi baya sata kaga wannan za a iya samun waɗannan mutane da yawa ko za a iya samu wannan sai ce wa yadda fil ghalib as a lokuta mafi yawanci yana nisan da kanana kanana ma baya yi baya kha'inatul a'yuni ya gani yayi kamar bai gani ba ai kananan zalmai ne ko sannan wa ma ubiha huwa fil iyani yaqdahu fi tilbin insani sannan abu na uku yana nisantar abubuwan da aka halasta abubuwa ne an halasta su amma idan mutum ya za su zuba masa da mutunci kamar firar bakin titi kamar tafiya mutum yana cin abinci kaga duk ba haramun ne ko to amma sukan zuban ma da wani mutunci to adili ya nisanci waɗanda, a malikiya wannan shine adili sai an sami irin waɗannan mutanen guda biyu sannan za a tsaida su a rubuta cewa an dawo da ita mun fahimta amma wasu malamai suka ce al'adlu huwa man yajtanibu al-awsaf al-khabitha kawai adali shine duk wanda ke nisantar duk abubuwan da suka zama na kaskanci masu zubin da mutum mutunci to shine adali sannan ya kasance saliman min alfisqi ya nisanci fasikanci shike in an sami irin waɗannan mutanen guda biyu dattawan arziki shikenan sai su zo sai su tsaye da shaida cewa an dawo wane ya dawo da matar sai a sai to shine wa ashiru da wai adlun minku ku tsai da shaidu guda biyu daga cikin masu adalci daga cikin ku sannan wa aqimu shahadata billah shaidan nan da za ku yi dan Allah kada mutum ba ya saki matarsa ya saki matarsa ba dawowa da ita yi ba sai daga baya idda ta ta kare sai zai ce ai ya dawo da ita sai zai haɗa baki da wasu mutane guda biyu ya ba su cin hanci ya ba su rashawa shi kenan zai su zo su ce ai su shaidu ne akan cewa ya dawo da matar shirin kaza ga watan kaza suna nan a wajen shi ne wa akwai mu shahada lillah ku tsayi da shaida don Allah duk shaidar da za ka yi kai da za ka nemi mai shaidar ya maka don Allah Don Allah za ka tsaye da shi ya maka sannan kai da za a gayyato ka shaida ba a biyan shaida shaida don Allah ake yi shi yasa malamai suka yi istinbati malaman wannan zamanin suka yi istinbati cewa zaɓe shaida ne al-intikhabu shahada zaɓe ka zaɓo wani shaida kake masa wani mutumin kirki ne na yadda ya shugabance ni to ya za a baka kuɗi ka amsa ya za a baka kuɗi ka amsa dan ka zaɓi wani wa aqimu shahadata lillah ku tsaye da shaida dan Allah sannan a wata ayar Allah ce wala taqtumu shahada wa man yaqtumha fa innahu atibun qalbuhu kar ku ɓoye shaida an ce ka zo kai shaida to kai shaida har ka ɓoye abin da ka sani abin da ka sani ka faɗa gaskiya shi ke kuma in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ja maka kariya eh ka faɗi gaskiya a tsaye da shaida don Allah to daga ba a zuwa a je a ɗauko wani a ce ya zo ya shaida a biya shi shaida ana yin ta ne don Allah don Allah ake yin ta to mu shahadatu lillah ce ku sai da shaida dan Allah kai da aka gayyato ka aka ce ka zo ka bada shaida ka zama cikin shaidu cewa wani ya dawo da matarsa ranar kaza ga watan kaza to ka bada wannan shaidar dan Allah dalikum yu'azu bihi wannan bayanin da Allah ya muku shine Allah yake yin wa'azi da shi gawa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir da duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira duk wanda ya imani da ranar Allah da ranar lahira to haka ya kamata ya saki matarsa kuma haka ya kamata ya dawo da ita ya kamata ya saki matarsa a lokacin tana cikin tsarki tsarkin da bai taba ta ba wato bai sadu da ita ba sannan ya dawo da ita in ko ba zai dawo da ita ba ko ya rabu da ita amma da girmamawa cikin mutunci ba tare da an yi zage-zage ba ba tare da an yi mutuncin juna ba ba tare da an cika layi da mutane ba wa man الله duk wanda ya bi tsoron Allah taqwa an sha mana bayanin kan taqwa shine ityanu awamirin lahi da ijtinabu nawahi zakke mu abubuwan da Allah ya umarni da nisantar abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana shine taqwa Hudu wanda ya karawa ya ji Allahu maharaja Allah fi ya sa shi malamai suka ce taqawar ita ce aikata waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarce ka da su a baya idan mutum zai saki mata to ya sake ta cikin iddanta sannan ya kirga iddan. sannan kan ya fitar da ita daga ɗakinta ya bar ta a ɗakinta ita ma kuma kan ta fitan da kanta sai dai idan ta zo da wata ɓanna mai girma banna bayyananniya to a nan ne sai a tafi gidansu sannan idan zai dawo da ita ya dawo da ita a cikin dan girmamawa da mutuntawa da kuma ci gaba da rayuwa sabuwa mai kyau in kuma zai rabu da ita ya rabu da ita a matsayin me a matsayin mutuntawa har qur'ani ya ce mata matani ya ba ta wani abu mai kyau na jin daɗi wanda za ta rika tunawa da shi lokaci bayan lokaci ta tabbatar da cewa bai walakanta ta ba to shine takwar da Allah ya ce a yi anan wa man yattaqillaha duk waɗanda ya wanda ya waɗannan umarce umarcen da Allah madaukakin sarki ya yi da hane-hanen da Allah ya yi ya mitsance su a cikin waɗannan ayoyi to Allah madaukakin ya ja'al lahu makharajan Allah zai sa masa mafita Allah sai ya sa maka mafita shi sa wani ya zo wajen sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace yace yabna abbasi tallaqtum ra'ati alfan yace na saki mata ta so dubu na saki mata ta saki dubu eh sayyidina abdullah ibn abbas sai ce fa halli min makhraji shin ina da wata mafita Sai na sayyidina abdullah ibn abbas yace laysa laka makhraju ba ka da mafita sai ya ja wannan aya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki zai samu mafita ke ka saki matarka saki dubu ɗaya ka saba ma Allah ta ita kenan Allah ya ce at-talaqu ne. idan za a saki mata mata saki ana yi ne so biyu wato sakin da ake yi na kome so biyu ake yi shine mutum ya saki matarsa saki daya cikin tsarki tsarkin da bai sadu da ita ba sannan ko ya sake ta tana da ciki sannan ya sake dawowa da ita sannan zuwa wani lokaci ya sake mata take ɗaya shi ma irin wancan to shi ma a nan ana da damar kore shi ne ku barrata take su biyu ake yi wanda za a iya dawowa to daga nan fa sakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan to daga nan fa imsakun bi ma'rufin in akai saki na biyun nan to fa sakun bi ma'rufin mutum ya ga dama ya ci gaba da rike da matarsa a cikin abin da shari'a musulunci ta yi da shi au tasrihun bi ihsanin ko kuma ya kyale ta ta tafi cikin mutuntawa da girmamawa cikin abin da shari'ar musulunci ke da shi to kai ka ce ka saki matar ka take do sai na abdullahi ibn abbas ya ce laisa laka mahwadun ba ka da mafita faqad banat minka faqad faqad banat minka wa asaita Allah ta'ala yace matan nan ba ka ba ita saki dubu ka sake saki dubu to shi ke ka ba ka ba ta sannan ka saba ma Allah ga zunubi sannan ga rashin mata abinda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake sayyidina Abdullah sayyidina Umar bin Khattab ke radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Umar lokacin khalifancin sa ke saki ya zama kaman yadda ake saki a ƙasar Hausa yanzu ɗazun nan zan ɗazun nan da na asar nake ji wani rahoto a gidan rediyo ake badawa ana tsammanin mata zawarawa da suke tsakanin Kano Kaduna da Jigawa Kaduna da Jigawa to sun kai adadin yawan matan wata jiha a kudu adadin yawan mata matan wata jiha a kudu ne mai rahoton yake cewa watakila abin da ya sa ba za a shigar da Kano a cikin wannan rahoton ba saboda yadda gwamnan Kano ne yanzu ya fito da tsari na aurar da zawarawa shi yasa abin ya sauki amma a lissafin da ake kafin zuwan kwankwaso ya zama gwamnan Kano a lissafin da ake badawa an ce matan zawarawan Kano sun kai miliyan biyu amma malam Ibrahim shi malam Ibrahim Daurawa Aminu Ibrahim Daurawa na ji shi a wani bayani da yake yi tunda su suke su suke aikin aurar da zawarawan nan yake cewa su dai lissafin da suke sun samu dubu hudu baki dai kano sun samu mata dubu hudu zawarawa suna da listinsu ka ga dubu hudu ai bala'i ne shi ma ba sauki ba ne zawarawa matan da suka taɓa yin aure aka sake su ko kuma ba su da miji sannan idan aka zo lissafa zawarawan nan waɗanda za a ce mazajen su mutuwa suka yi ba su da yawa waɗanda suke wannan binciken su na baya-baya sun yi bincike ne akan yadda wannan sakin auren nan ke jawo mai da tattalin arzikin arewacin Najeriya yake baya. Domin duk matar da aka saka, matar da aka saka to nauyinta ya dawo kanta. Nauyinta ya dawo kanta. Ƙila a sake ta kuma a mijin ya ƙyale ta da 'ya'yan. ‘ya'yan kuma ba ni babu abinda kuma ke faruwa kenan da yawa sannan da irin mummunan tasirin da saki yake yi ta ɓangaren zamantakewar al'umma da lalata alakoki, da kawo zaune gari banza a cikin al'umma ‘yan shaye-shaye yaro ya taso ba uwar shi a gida duk abin da za a masa ba zai gode ba ko da ana masa kuma sau tare suka gaba a mushi kaga wannan kenan to shine Allah madaukake sake ce duk wanda ya ji tsoron Allah a tsarin saki wallahi Allah zai sa masa mafita ko dai ya dawo da matan nan sai rayuwarsa ta canza sai matan nan ta zama kamar sabon aure suka yi kamar wata sabuwar amarya halin ta ya canza kwata-kwata kamar ba ita ba ce ladin jiya ta zama ta ladi sabuwa ko kuma ya sake ta bai dawo da ita ba sai Allah ya sa mashi mafita sai Allah ya bashi makwafinta wacce take mutuniyar kirki bai wa Allah wadda idan nazara ilaiha asarratu in ya kalle ta sai ta ce ji daɗi wa idza amaraha ata'atu idan yi mata umarni sai ta bi wannan umarni wa idza ghaba anha hafiza nafsaha wa malahu sannan idan baya nan sai ta tsare kanta sannan kuma ta tsare dukiyarsa bayi da hauki Sai zo ya dawo da ya ba komai komai ya aji sai mutum ya aje kudinsa a kan gado ya tafiyarsa sai ya kwana uku kudin shi suna nan ko sisi ba zai ga matsala ba ma sai ya tambaya ba ya ce ya ce ina kudin shi an adana masa ma wata ko ba haka ba wata ya ɓoyo ake ɗaki dai suke amma bai bai da san inda yake aje kudinsa ba akwai masu cazan a caja caja aljihu su kuma in an tagala wando duk ana ba da labarin su yana tagala wando shi ke nake zuwa su tanka caji ina amfani yin wannan In ba a tun sarraka? mace mai sata barauniya ba da damuwa to kaga sai Allah ya musanja masa ya bashi wata wadda ba ita ba to shine makhrajin da Allah madaukakin sarki ya umarni ya yi alkawarin zai ba duk mutumin da ya kawa a saki da yi sakin son zuciya ba saki ne na sunna to ko ya dawo da mata ko bai dawo da ita ba in dai tsarin musulunci ya bi wanda Allah ya tsara to wallahi Allah ya sa mishi mafita ɗaya daga cikin salaf yana cewa abja ayatin fil qur'ani kenan wannan aya ayat da ta fi bada fata ne kyau a cikin alqur'ani ita ce wannan aya manyan يتق الله يجعل له مخرجا duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya bashi mafita wannan ba a saki ba kawai nan ba za a yi ibra ba za a yi ibra da khususin labdi ba eh ko za a yi ibra ne da umumin labdi wa man yattaqi Allah yaj'alhu makhraja a komai na rayuwa an ka ji tsoron Allah sai Allah ya sa maka mafita a wajen aiki ka ji tsoron Allah Allah zai baka mafita Allah zai baka mafita wani jiya aka aiko ake tambaya yana da kuɗi sai Allah mu da kuɗi ya jarabe shi wasu aka aka damfare shi bashi kuma ya hau kan shi na wajen miliyan fiye da goma to yana da wani fili a Abuja sai musulmai suka zo suka taya filin suna son su yi masallaci da makaranta suka taya miliyan uku sai ce abin da suke da shi ke shi kuma ga bashi ana bin shi ana nan sai aljifan baya jifan bayan na waje sosai kiristoci su kuma sai suka zo suka taya fiye da ma miliyan goma shi kuma gashi ana bin shi bashi to ya je na ce kada ya siyar mu ya siyar mu da musulmai in kuma zai ƙara neman su su ƙara wani abu to ya ce su ƙara wani abu ya siyar musu Allah zai bashi mafi Allah na iya ba eh, Allah na iya sa shi in ya je ya siyar da kiristocin kudin kuma a tace ko yan fashi su ji labarin su bi su kwashe kuɗin ya za a yi ko yan fashi su ji labarin ya sai da filin ya kaje kuɗin a banki su ji shi gida ta kashe shi ko ta haka ba ta faruwa to me ke nan amma idan ya ji tsoron Allah ya ce wallahi sai Allah ba shi mutum waɗannan da suke bi iya suke bin shi ba shi wallahi sai Allah ya turo su zuciyarsu ta karye su ce sun yaje mushi ka riga filin shi ya saida ga kudin shi in ya ga dama ya sake siyan wani filin sai Allah yana da yin wannan tsoron Allah da Annabi Yusuf ya ji Annabi Yusuf alaihi salam gashi matashi kyakkyawa manzo sama ya ga Annabi Yusuf ya ce fa idza anabi Yusufa qad utiya nisfal husni yace da naje sama sai na ga Annabi Yusuf an ba shi rabin kan mutanen duniya duk wani kyau da kake alfahari da shi to annabi yusuf alaihi salam sai an tattara mu baki daya sannan muka samu rabin kyan an ba shi rabin kyau to gashi sannan gashi a gidan aziz mata aziz ta neme shi da ya lalata da ita sannan ba garinsu ba ai ba ko baya jin kunye abun banza saboda ba wanda ya san shi ba garinsu ba ne sannan na uku gashi bawa an kawo shi ne a matsayin boye-boye a gida na hudu ga shi yaranta malaman tafsiri suka kara suka ce kuma dama mijinta bai da kishi ba wani ko ya yi ma ba za a wani damu ba domin ta bayyana an zo fa an gama magana kawai zai ce ce ce ce ce ce ce istagfiri istagfiri ne zambaki innaki kuntu min al-khati'i shikenan wai an gama shari'a kenan mutum ya neman maka mata a ce a ya nemi maka mata shikenan kawai zai ce inna ma'abun inna hulun kai da kunna inna kai da kunna azim يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين sai Yusuf ka yi haƙuri shari ta maka kawai an gama shari'a ta rabe da kishi bai yi na sa'adu ba manzala su sume ce inna sa'adan la ghayurun wa ana aghyaru min wallahu aghyaru minni sa'adu ana fire ce wallahi idan ya samu wani ya neman masa mata talle mai kai ma aika da shi manzon sama yana jin shi ya masa haka yace inna sa'adan la ghayuru ce kai sa'adi kana da kishi wannan yayi daidai amma ka ce yayi daidai wa ana aghyaru minni ke ni kuma na fita aji kishi wallahu aghyaru minni ni kuma Allah ya ni kishi to shi kawai zai tsere su ko a ragana sarfi iri da liki na fere yawa a kan da zai an gaba bayani to annabi yusuf alaihi salam yace ma'adallah yace Allah ya tsare ni Allah ya tsare ni in aikata abin da Allah bai yarda da shi ba in yi lalata da ke Allah ya tsare ni Allah ya tsare ni ba zan yi Karshe mata aka ta yaɗa gulma ta shirya musu liyafa aka zo aka yi sai ta ce ta sa shi kwalliya ta ce zai wuce ta gabansu ta ba su abin yan ana ɗan yayyankawa ana ɗan cin abu kawai sai zai wuce ta gabansu ai suna ganin sai mu yau lalalala sai suka kayanta hannayensu ba wa qatta'na aydiyahunna suka keyanke hannuwansu ba su jin zafi saboda tsabagen ɗaukuwa da ganin kyan annabi yusuf alaihi sada karfe suka yi mutum suka ce muna goyon bayan ki eh, idan ba zai yadda ya yi abin da kika ce ya yi da ke ba to kai a kulle shi annabi yusuf da kansa ya addu'a ya ce rabbi sijin wa habku ilayya mimma yad'unani ilayya wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al ya Allah gara gidan yari Allah na zaɓi gidan yari su duba girman takawa annabi Yusuf alaihi salam dalilan da za su sa annabi Yusuf ya lalata da matan nan suna da yawa amma ya ce ma'azallah kuma ya zo ƙarshe ya ce rabbi sijinu a habbu ilayya sai ya Allah na zaɓi gidan yari mimma ya da ni ilai biye da abin da suke gayyata ta da in aikata na lalata yi addu'a ya ce wa illa kai da hunna ya Allah waɗannan matan idan baka kawar min da shafin su ba da matan su asbu ilaihinna zuciya ba ta da kashi ya Allah wata rana zan iya afka musu zan iya yadda da abin da suke nema na wa kun min aljahilin shi kenan sai yanzu zama cikin banzaye sai yanzu zama cikin lalatattu karshe shi ke summa badalahu min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjununahu hatta hin nan da suka ga alamomin a kulla annabi Yusuf shi ya fi cancanta su suka fi in aka bar shi fitina za ta yi ta afkuwa nan za ka ci a kulle shi aka kulla annabi Yusuf bai yi ma kowa laifi ba sharri kage aka kulla annabi Yusuf alaihi salam saboda ya ki yadda ya lalata da matar Aziz ta ce dole sai an kulle shi karshe to sai gashi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sai ga gari ya dawo hannunsa gari ya dawo hannunsa kai malaman tafsiri ma har cewa suke sai da yazo ya aure ta ma daga baya ita wannan matar kuma saboda malaman tafsiri Allah alam bi sihhati sahih kissar Allah ne ya san ingancin ta sai su kara saboda abin ya daɗi sai ce dama shi alin baba ne Ya taba mata cewa da ita ba ma bai da lafiya kaga abin da ya ƙara kyau ya aure ta a matsayin me ya aure ta a matsayin budurwa ya ƙara armashi abin ya ƙara yauƙaƙa amma me natijar haka me me Shi shine tsoron Allah tsoron Allah da duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa mushi mafita a zo a ce sai kayi kaza ka sa hannu ai taka kuɗin gwamnati ka kiyarta wallahi Allah zai kare ka ka ji tsoron Allah Allah zai baka mutum a zo a sa ka a ce sai ka cire babban ki ka kici saboda tsoron Allah Allah zai baka mutum Allah ba zai baka cikin talauci ba shine tarihin ayi Allah ma ma'aikata kafin lokaci ya zo ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا جواب الشرط الذي Allah ya ce wa man yattaqillaha yace ya سنة ma sannan sai akai abaci zaka ce wayar yarzuquhu kuma Allah zai azurta shi min haythu la yahtasib hanyoyin da bai zata ba wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu to Allah ya isan masa inna Allah balighu amrihi Allah madaukakin sarki maishi ne ga al'amarinsa qad ja'ala Allah haqiqa Allah ya sanya qadaran iyaka da gwargwado li kulli shay'in ga kowanne wannan aya cikon bayani ne na ayat da ta gabata wa ban yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah sharadi kenan ko Allah ko makhraja jawabin sharadin shine Allah zai sanya masa makhraja abu na biyu wa yarzuquhu sannan Allah ya azurta shi min haythu la yahtasib ta hanyar da bai zata ba inda baka zata ba sai Allah ya bude maka kofofin arziki duk wanda ya ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala zai bude masa kofofin arziki shi yasa masu tara dukiya ta hanyar haram ya ki halas ya ki haram hauma hauma ko kuma ka'idar su ta yanzu da suke cewa duk wanda ya riga zuwa wai in halas ya riga zuwa to marhaba in haram ya riga zuwa marhaba wallahi ba su da arziki Allah dai na ba su dukiya amma babu arziki dukiya tsaba ta Allah na ba su Allah ya baka dukiya kuma ba san ka yake yi amma arziki arziki to Allah madaukakin sarki bai ba su bai ba su arziki ba abinda Allah ya ba su ba arziki ba ne shi yasa sai mutum ya tara ya tara ya tara ɗan uwansa ma na kusa ba za ta ci balle na nesa daga matar shi sai danginta ita ce idan za a yi in ta yadda a yi a yi in ba ta yadda ba ba za a yi wannan wani ake ban labari babba ne ɗan uwan shi a Abuja cikin manya-manyan ƙasa ya gama makaranta shekara da shekaru yana ta galantoyi yana galudaya da da takaddunsa duk sun kwakwote saboda rana to ga wanshi wanshi ne ya samu aiki ya yi can Abuja babba ya gan shi ma aiki karshe ita mata ce ta ce ta ce ta ce yanzu sai ba ka biyayya ne wai bai mata biyayya yana mata wani gani gani amma tun da yanzu ya kodu da kaddin shi ma sun kokkoɗe shi kan shi ya kokkoɗe ya bi to shi ce ya yadda ya rattana wannan fitina ce in ka ga yadda mutane suke tara dukiya ka rasa ina za ka tafi da ita yanzu kudaden da ake bada labari suna ɓacewa a Najeriya ko kwanan nan mun ja kudin da suka bata ana nan yanzu ana ta tattakinta tsakanin ministan kudi da waye wai ba san inda suka tafi ba yadda ka san kudaden nan aljanu ke tace su su sata su sata, amma tun da ba na arziki ba ne ba ta hanyar halal suka nema ba ba su musu albarka komai karshe mutum Allah malaukakin sarki ya jarrabe shi da kansa kwakwalwa a rasa yadda za a yi da shi karshen su haka suke karewa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah a duniya a tsine musu su tafi lahira Allah ya tsine musu ina amfanin haka to ta hanyar halas da tsoron Allah ake samun arziki sai mutum ya zama in yana jin tsoron Allah dan abin da Allah ta'ala zai bashi mutane ta ganin kamar wani mai kuɗi ne shi ya saba kuma jahilu aqniya alladha ta'affuki ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nas ilhaqa Allah ya riga ya rafa musu asiri saboda halas da tsoron Allah wa yarzuquhum min haythu la yahtasib inda baka zata ba sai Allah ya fito maka da arzikinka saboda ka ji tsoron Allah wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah me ya dogaro ga Allah an yi mana bayanin sanan shine kai iyakar bakin kokarin amma kada ka ji a ranka cewa kokarin zai baka amma kai iya kokarin ka kokari sababi ne kai ruko da sababi amma ka ji Allah ta'ala shine wanda zai tabbatar maka da wannan cin nasara kai ɗalibi ne ka karatu ka yi karatu kan jikin kan ka ki bacci ka ki bacci kai ta karatu ka haddace na haddacewa na fahimta ka fahimta sannan ka yi addu'a kada ka ce kokarin ka zai sa ka ci jarabawa idan Allah baka da kokarin ka baka da abin da za ka iya cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu ya karanta da mu rabbana la takilna ila anfusina tarfata aynina wa qalla min dhalik wa aslih lana sha'anana kullum. ya Allah kada ka danganta mu ka ban mu da kawunan mu ka mu da wayan mu duk wanda Allah ya bashi da wayan shi ya gama yawo ko tawakkuli kenan kai riko da sabaji amma ne ka ji a zuciyarka ba wanda yake sai za ka ci nasara sai Allah to daga cin nasara a hannun Allah yake za ka iya yin ƙoƙari amma Allah maɗaukacin saki a cikin ƙudurarsa ya koyar da kai darasi sai ka zo kuma baka yi haka ba ɗalibi sai ya iya yin karatu ya yi karatu ya karatu amma Allah na son ya jaraba shi sai ya sa shi bai ci jarabawa ba jarabawa da zai rubuta sai ya ci to daga nan shi kenan sai ya ce a'a ce sakin irin na kiyashi kiyashi idan zai hau bango ya fara hawa ya nisa sai ya faɗo saboda sarki ba cewa yake ya fasa ba sake shiri yake yi ya fara ya canza hanya har sai ta kana nan kana nan kana zaune wani gudun zai gashi ya haita to haka ya kamata ka yi tawakkuli ce shine manzon me yace law annakum tatawakkaluna ala Allah la kama yarzuqu at-tayra تغدو خماصا wallahi da za ku dogara ga Allah gaskiyar dogaro shine ku iyaka abin da za ku iya yi na kokari sauran kuma sai ku mika ma Allah cin nasara ku mika ma Allah shi Allah ne zai sa ku ci nasara to da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye tsuntsaye suna tashi su wayi gari da safe ba komai a cikin su shamalallan ciki amma yammaci na kuma sun cika sun cikin su ya koshi tsuntsuna da wata ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a tsuntsu akwai nema sannan da wuri yake fita manzal sun ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah kai ma al'umma ta albarka a cikin abin da suka dace ke da sassafe shi yasa malamai ai suka tarhanta bacci bayan asubahi har ma ana samun wasu akwal da suke nuna saboda tsoratar da tafiya ce kana yi ke kawo talauci ko a ce zai kawo hauka ai akwai hikima a ciki ba haka nan kawai suka faɗi ba ba nassi suka ce ba amma a hankalce idan ka kalla da safen nan ake zuwa balarabe yana cewa a cikin karin sa yana cewa a tsa'irul mubakkiru ya kuzu biduda tsuntsun da ya fita da wuri shi zai samu tsutsa ba tsutsa ya fita nema ba to in ya fita da wuri shi zai samu tsutsa amma wanda ya kwanta fa ya ci gaba da bacci sai a cinye tsutsa a bacci shi yasa aka tambayi wani daga cikin malamai magabata aka ce lima adrakta ilma da me ka sami ilimi sai ce bi bukurin ka bukuri fa'iri wa bi hirsin ka hirsin shindiri wa bi sabrin ka sabrin imani ya ce na sami da me ka sami ilimi aka tambaye shi ya ce ne koyi da wasu dabbobi guda uku dabba ta farko tsuntsu na yi koyi da tsuntsu a wajen fita da wuri ayyukan kai ya faɗa mana yace wa kad abtadi والطير في وقناتها بمنجرد قيد الأوابل هيكل يتي وقد أغتدي يتي ني طبيعتها إنا فتاة فساتي إنا رجال تنطايتها والطير في وقناتها الحالي تنطاي سنة تكن قصقص suna cikin shekarsu ba su riga sun fita ba ina rigar sun fita to shi wannan malamin sai ya ce bi ka bukurin ba'ir ina fita da wuri ina yin ina yin sauri da asuba nake fita makaranta kabukuri fa'ir kaman fita irin ta irin kaman sauri irin na irin na tsuntsu yace wa bi hirsi sannan ni mai kwaɗayin samun ilimi ne ka hirsil khinjiri irin kwaɗayin alade kaga alade ai lalata ta halitta amma yana da wata ɗabi'a da shi ya koyi da shi ba irin abin da aladen yake yi ba a abu mai kyau sannan wa bi sabrin ta sabrin himari sannan ne haƙuri irin haƙurin jaki a jaka a jaka yana nan tare da mai gidan shi ba zai gudu ya ce koyi da su da aka yi sami ilimi to shi ne ruku da sabaki al'imamu ahmadu na da al'imamu al-hafizul baghdadi rahimahullahu ta'ala ya ambata a ci littafin sa al-jami li akhlaqir rawi wa da littafin sa al-faqih wal mutafaqqih yace al-imamu ahmadu na hanbal yana bada labari da kansa ya ce wani zubin idan ya tashi zai tafi makaranta kafin ai sallah asibali yake fita zai ce wajen malaminsa sai mamarsa sai ta rike shi ta kwace jakar sai ta ce hatta su salli al-fajr ka tsaya mana haka yi sallah asibali duk magabata sai ka same suna da wannan sifa Shi ne tawakkuli amma ba ka kwanta ba kawai shikenan ba ka komai wannan sunan shi tawakkuli tawakkuli kenan ko ta'akuli kana son ka ci bugutar kai ba za ka yi komai ba za ka tsina na komai ba mun fahimci wannan to shine Allah ya ce wa man yattaqillah wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu to Allah zai isan masa sai Allah ya zama shine maishin ka duk wanda Allah ya zama maishin shi kwai shi ke inna Allah balighu amri Allah madaukakin sarki ne isa ne ga al'amari duk abin da Allah madaukakin sarki yake ciki to al'amarin nan zai kai inda ake son a kai so kai ji tsoron Allah kai tawakkuli ga Allah madaukakin sarki a cikin mu'amalarka da iyalanka a cikin mu'amalarka da mutane ka zama mai tsoron Allah ka zama mai tawakkuli qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma kowane abu iyaka ya sanya masa gwargwado ya sanya masa qadar shine wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah madaukakin sarki ya kaddara komai ya sa masa iyaka to da aure na da iyaka aure na da iyaka in ka koma can kenan ka mai da wannan kancan zuwa ga wannan eh, aure na da iyaka iyakan nan da ake so shine iyakan nan da ake so ita ce ka zama matarka ko ka wanke ta ko ta wanke ka abin da ake fata ce shine maroka ba na ce maroka ci gaba da yin abin da suke bane su bari su tuba in an je nawan aure su Allah ya sa ɗaya ya gaji ɗaya ko Allah ya sa su gaji juna ko ba suna yin wannan addu'a ba wato auren da ake so shine auren da za a ce sai da mutuwa ta raba ku mutu ta raba haka ake so kadar kenan na aure sannan kadaran zai iya yiwa kuma a rabu eh, shi ne shari'ar musulunci Allah mana guzuki a wata ayyaci wa in ya tafarra ƙajuhun kullum min sa'adi wa in ya tafarra ka yugni kullum idan suka rabu idan duk an bi ƙa'idojin shari'ar musulunci amma sai ya zama firakun ne ya fi arabin ne shi ya fi to Allah madaukakin sarki zai wadata kowa tsakanin mijin da matar da wanda ya fi dacewa da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ya ƙara alkhairi a gidajenmu na aure Allah madaukakin sarki ya kauda fitina wanda ba su aure ba Allah madaukakin sarki ya ba su waɗanda za su yi musu biyayya wanda suke da mata Allah mu da cikin sarki ya ƙara danƙon soyayya da zumunci da biyayya da ladabi a tsakanin su alhamdulillah alladhi bi ni'mati kullu salihat idan muka tafi zamu shiga wani sabon mawdu'i saboda ka sai mu tsaya a nan in mun zo sai mu tashi aya ta hudu insha Allah ya tambayoyin mutane ko wannan yake cewa malam Allah ya saka da alkhairi tambayoyi na guda biyu ne su ne malam idan mutum yana da ƴan uwa <clears throat> ƴar shi'a ya ya kamata ya yi hudda da ƴan uwa ƴan shi'a ya ya kamata ya yi hudda da su a sunna to na farko shi ne waɗanda ake fatan za su tuba ka kyautata musu kuma ka ci gaba da musu wa'azi ka ci gaba da musu wa'azi kana jawo kana jawo hankalinsu kana nuna musu wannan aƙida da suka fada cikin aƙida ce ta bala'i aƙida ce mummuna aƙida ce da za ta kai mutum wuta a ranar lafiya. domin mutumin da zai zo ya rika ƙin bayin Allah waɗanda Allah ya yarda da su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauki wannan a matsayin aƙida to ya kama hanya ce ta wuta dodar na sha faɗin wannan magana sahabban manzo Allah sama su ne 'yan gida a musulunci kai da ni mu agola ne babu yadda za a yi agole zo ya kuri ɗan gida daga sahabban mazan sama su ne ‘yan gida a cikin musulunci mu da agola ne ba da don su gada da addinin nan su suka goyi mana alƙur'ani in ka bata su ka bata ƙur'anin da ke hannunmu su suka gwaito mana hadisi in ka zage su ka ce mutanen banza ne su ka ce duk hadisan da muke karanta hadisan ƙarya ne to kaga ka ci gaba da musu wa'azi idan Allah madaukaki ya jarrabe ka kana da ƴan uwa ƴan shi'a sannan kuma kada ka yadda da abubuwan da za ka riƙa yi da abubuwan da za su zo da shi na biki ko waye su zo su ce za su yi ka musu ka yadda da wannan kai tarayya da su amma wa'azi jawo hankalinsu waɗanda ya cancanta ka kyautata mawa ka musu kyauta ka musu sadaka duk sai ka ci gaba da musu domin jawo hankalinsu da fatan su tuba Allah ya raba su da wannan mummuna akida dan yan shi'ar da suke rayuwa musamman a Najeriya sun kasu gida-gida akwai masu ilimi a cikin su wanda haƙiran sun je sun yi karatu kaga wannan ba su da uzuri a wajen Allah karatu suka je suka yi musamman aka kirga suka je suka zama hujjatul isfal eh wai hujjatul islam ake cewa hujjatul isfal suka je suka zazzamo ga sunan suna ta da banna wasunsu kuma abin kunya iyayensu mutanen kirki mutanen kirki ne bayan Allah sun yi aiki da sunna amma Allah ya zarrabe su fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u kulli shay'in sannan akwai kaso na biyu waɗanda su wallahi tsakaninsu da Allah suke su ba su san abin haka yake an yaudare su da sunan san ƴan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba su ta bai bai ba su sani ba sannan akwai waɗanda su kuma sun sani amma ba ilimi suke da shi ba amma akwai abin da suke sama a cikin shi an sannan akwai waɗanda 'yan iska ne su na faɗi wannan kalmar ku yi haƙuri 'yan iska ne su saboda mutu'a auren auren auren auren lokaci shi suke yi mutum kawai ya ga wata shi kenan sai su kulla ba wali ba sadaki ko ya ba ta 'yan kuɗi ba sunan shi sadaki zai biya ta shi kenan kawai ya ce sati biyu sati biyu mutu'a ah, suna nan suna yi to akwai 'yan duniya waɗannan da kuke ganin su 'yan duniya duniyan nan wallahi wasu su da wannan ake wudar da mutu'a kaga wanda ke na so da sai mutum ya rere ta musu wa'azi ya kalli irin nashi yan uwan ya take waɗanne iri ne a cikin su akwai waɗanda su sauna da su ma ɓata lokaci ne sai su ɓata ma lokaci kai ma kila ma su sa ma shubaha domin kai ma kila baka da ilimi kare wannan sai ka kyale su kawai kai firaki da su ki rabu su bi can hanya kai ma ka bi can hanya kowa ya je ya haɗu kullum gaban shi in akwai abin da ya haɗa ku na gida wanda za a yi nazarin tafi amma magana tattauna addini ba ta taso ba ba ruwanka da su je su nasu an tabari'un mimma na wa ta bari hum bari'una ta ta'malu wa anta bari'un mimma amalu shi ya ya kamata ya kai musu ya kamata ya kai musu ziyara na ba da amsa malam mutum zai iya tilasta ma iyayensa da su yi mishi aure saboda gudun sabawa zinace zinace ba a iyaye ana bata musu ana matsa musu ne ba za a matsa musu ba kai ne kai ne kake da shi a hannunka ne an tallafi biye da shi uku da kai ne hannun a hannunka aure kada ka je ka nemo aure alhali ba ka da abin da za ka iya rika mata yau da gobe shine fa aure kada ka ce ka tara sadaki ai ka yi akwati ka tara sadaki to ba shi bane yau da gobe shine aure tarifin aure wani daga cikin dattawan ƙasar arewa an tambaye shi an ce me aure yace yau da gobe ka yau da gobe nan eh to shine wanda ya gane yau da gobe ya gane Allah ƙara ma malin lafiya malam don Allah ya ake fassara waɗannan ayoyin guda biyu tare da bayaninsu wal tabbata saqu bisa aula laka fa aula to zai ka bari dai mun zo aya ta muna tafa ana ko ba tafsirin namu zai kasa bane zai ya hakuri amma za a rage malam menene hukuncin matar da mijinta ya sake ta saki daya kafin ta gama idda sai mijin ya rasu shin za ta gaje shi ai mun ba da wannan amsa idan mutum ya saki matarsa sakin kome a matsayin matarsa take tun da bai riga ya idda ta ƙare ba so da ka daje su a lokacin tana cikin magada da ita za a raba gado matarsa ce za a raba gado za a ba ta gado mun fahimci wannan kamar yadda aka ce zai ba ta wajen kwana a ɗakinta za ta ci gaba da zama shi zai ci gaba da ci da ita a to wanda za ka ci gaba da ci da ita to kuma ka mutum ya mutu ai kaga za ta gaje shi ke so daga za ta gaje shi assalamu alaikum malam ina da tambaya an ce an ce mu bi bayan mutum su yi idda su yi idda a ɗakunansu shin mu za mu ciyar da su abinci da sauransu baka zo satin da ya wuce ba kuma yanzu ma ga ina mai mai ko ina jin a amsar da na bada wancan ai ta ta wadata shi zai ce da su mana sai zaka ce da su in ƙara maimaita maka kada kai saki mm, biyu na wannan

dama da ladi da asabaci shi ne ya niyya asabe shi kenan da ya tashi sai ya tura ma ladi ka san mutane wasu sai su my wife ko sai haka suke rubuta a wai ko my wife ila tun da guda biyu ne my wife wife first my wife second to da ya tashi sai zai saki his wife ko zakar to sai ya tura ma his wife wa abin nan fat ko da farko to ba ta zaku ba ai al'umur bi maqasidi wanda ya nufi ita zai yi sai bayani to Allah ba ita ke nufi shi ce kuma tsakanin shi da Allah shi ni ba ke nake nufi ba waccan nake nufi amma ga shaida ba sai nuna shaida sunan kuwa je ɗaya yake a cikin waya ga shi ya zo zai tura ma waccan ne sai kuskure ya tura ma waccan وعليكم السلام <laughs> to a najeriya mutum ya haka ai zai ja maka yi hujja ce mana a yi to wanda ya ba ma sai kai tambaya kana jin an ce misali manzon sun ce man ne duna ahli ko shahidi wani ya zo ya ce zai lalata da matan mutum mutum ya ce bai yadda ba ya zago bindiga ko ya zago takobi ya kashe mutum mutum ya shahada saboda kare iyalinka amma jibi yadda mutanenmu suke yi mutum ya kare iyalansa a kashe shi saboda iyalansa matarsa a kashe shi an nufin alaihi ce ana masa fata ya yi shahada yana cikin shuhada wani akhir to kaga shi abin ba na wasa ba ne. shi yasa tun a jahiliya. al'ausu bin harisa jaddu qaba'il al'ausi a madina yana yana yana yana madan shi nasiha yana cewa min karamil karim ittifa'u an daga cikin karamcin mutum mai daraja ya kiyaye mutuncin matarsa na na eh idan mutum ya ba da izinin a shiga gidansa wannan bai da laifi mutumin da ya shiga bai da laifi idan kuma abin da dama zai je yi shari'a ta yi da shi shi shari'a ta yadda a yi ciniki tsakanin namiji da mace ko misali ko a yi wata hudda ta kasuwanci ko a yi hudda ta kwadugo to sai mutum ya ce je wajen matar ta tafi ya halarta ita dama zai shiga zai je tarar da ita ne a cikin ƙa'idojin shari'a musulunci sannan shi ma zai shiga ne a ƙarƙashin ƙa'idodin musulunci wannan ba laifi ba to kaga irin wannan bai kamata mutum ya shiga ba ai ni har ta irin wannan na sha faɗa irin gidan mutuwa da ake zuwa mata a biya ce za a je musu ajiya mutum ya taka tsantsan wajen shi duk da tarar da mata ba yadda ya kamata ta gansu kaga wannan da amma in mutum ya bada izini ya ce ka je ka ga matarsa domin yi wata hudda da shari'a ta yadda da ita to ya halatta mutum zai zai saba ma Allah ban ji ba Mm. Mm. bai kamata ya rubuta ba matan asali tunda tana jini ai bai kamata a ka'idar musulunci ya rubuta ba sai ya bari sai ta gama jini tana cikin tsarki kuma bai sadu da ita ba to daga nan sai sake ta in kuma ka ga sabanin ya kau daga nan shi kenan ka ga an huta abin da ake so kenan ce sai ce shi bai ba ta ba shi ni ba ni na ba ki ba wato ku fahimta ƴan uwa shekul islamu taimiyya Allah ya ji kansa jarimi kun san cikin abin da ya sa shekul islamu taimiyya ya mata da mata suna da hankali da mata suna da hankali to ibn taimiyya ba karamin jarumi bane wanda ya musu yaki cikin abin da ya sa aka kama shekul islamu taimiyya aka ɗaure shi ba akwai matsalar saki ba saboda yadda shekul islamu taimiya yake da tsauri a game da dalilin da zai sa a ce wane ya rabu da matarsa in kana karanta littafansa da almajirinsa al'imam da alƙayyim za su yadda suke da tsauri a game da dalilin da zai sa a ce wane sakin da ya san rabu da matarsa to a wajen shekul islamu taimiya duk sakin da mutum ya yi ko kuma ya rubuta ko ya niyya a zuciyarsa amma bai ba matar ba ya rubuta amma bai ba ta ba daga baya ya janye ya fata to saki bai ba ya ajiye a wani waje kila da niyyar ya kona takardar ko ya yaya ko kuma bai riga ya tabbatar ba ya bata ko kai ya bata sai ita kuma ta je ta gani a wajen shekul islam tamiya ba ta saku ba domin shi bai bata da hannunsa ba bata da hannun shi hannu da hannu shi ke nuna cewa ya take ta sai ya ce rubuta wannan kamar ƙudurin zuciya sai idan ya miƙa mata sannan ta tabbata sakakkiya kamar yadda in ya ƙudurta a zuciyarsa zai sake ta ba za ta zama sakakkiya ba sai idan ya furta da baki ko kuma ya rubuta da takardar ya miƙa mata ce na sake ki sannan ta sauka to mazhabin shekul samun jami'a tsakani da Allah musamman irin wannan halin da muke ciki a yau da saki yawa na wasa abinda aka ga dama ake yi to mazhabinsa yana da abun kula abun kula ne sosai a irin halin da muke ciki domin yanzu maganganun da mutane suke yi da su, surutan da suke yi da yadda suke sakaci a game da matansu to da kila kullum sai a raba sai a raba aure raba yake kullum aure yanzu akwai wanda kila ya zaki matar shi ya kai su hamsin kuma suna nan tare in ka ɗauki cewa da an yi kaza shi kenan sai a ce sun rabu to akwai mas'ala ta at-talaq bil kinaya aure saki da kinaya akwai mazhabobin da suka suka zafafa suka suka suka suka suka wuce gona da iri misali abuwan ne amfani da wannan lafazin suka suka suka yawaita tuni duni sai a ce aure ya rabu to irin wannan ba za a dauko a ce a yi ta aiki da shi da al'umma aure ya ta lalace mun gane akwai matsaloli da yawa kamar malam abdullahi gwanzu yana da littafi da ya rubuta ya samu suna ya siyasa a cikinsa ya kawo wasu matsaloli da har ya saba wa mazhabin malikiya a game da matsalolin sakin aure lura da maslaha ta gida maslahar in ta rabu da mutumin nan ‘ya'ya bakwai ta rabu da shi ina za ta je in ba za ta iya ɗaukan ‘ya'yan nan ta je ta kula da su ba in ta bar a gida su walakanta ko duk irin waɗannan abubuwan ana kula da su kafin alƙali kawai ya ce aure ya tabbata saki ya tabbata a kula da waɗannan abubuwan masalih na shari'ar musulunci da mafasid din da take fannar da take ke afkarwa to a kalle su kafin a tabbatar da cewa wane da wancan auren ya mun fahimci wannan yawwa so da ka bai ba ta ba saki bai yi ba Mm. a to me yake mata to bari bana maka wani su ka'idan masar yanzu dokarsu a cikin a cikin ƙarunin talaki yanzu dokokin su na take duk in kan mutum yana da mata ya sake ta tana da ƴaƴa to sai dai fita ban mata gida haka suke yi a masar shi yasa nisbatu talaq yanzu a masar ta sauki tunda aka yi wannan dokar duk wanda ya sake ya kasassaba ya saki matar shi suna da 'ya'ya biyu 'ya'ya uku to zai fita ya bar mata gidan ne idan gidan haya ce amma in dai gidan shi ne to kotu za ta kwace gidan ta bata sai ta ci gaba da zama da 'ya'yanta babu hikima a ciki to ba sai mutum ya sayar da ya daidai da shi ba ne ba ya ina ganin shi kuma ta inda ya fito to yanzu ba yanzu kana so ka gama kanka aiki ne ba ka jama kanka aiki in kana da dama in kana da dama sai ka je ka bincike ni ku dakata ake kai bincike da ka taba iri ba kaga wata kana son ka aura a gidan ko sai ka je sai kai bincike sai ka je sai kai bincike ka bincike shi ka tabbatar da me me me yake eh, shi ke na sai waye na dakata mana na'am na'am na'am sun yi bayani a kan ta da wuce malamai sun kasu gida biyu akwai malaman da suke ganin duk sakin da mutum ya saba ma shari'a bai yi ba muka ce mazhabin al-imam ibn hazm ne shi yana ganin duk sakin da mutum ya saba ma shari'a yayi al-talaqul bid'i to sakin bai yi ba su kuma malamai jumhuri ciki har da mu na malikiyya sun tafi akan cewa idan mutum ya saki saki na bid'a to sakin ya kuma ya saba ma to daga idan mutum ya saki masu tana cikin jinin haiba to ya saba ma Allah kuma saki ya in ya saki matarsa tana cikin tsarki amma kuma ya sadu da ita a cikin tsarki ya saba ma Allah amma ta saki ka fahimta kuma maganar nan ta ita ce ta zama daidai cewa ya saba ma Allah kuma ta saki yayi saki yayi eh, sai a zartan maza ce to shikenan haka kake so ko to shi ke? to kuma irin wannan sai kaga Allah ya fahimce shi daga baya ya rasa yadda zai irin wannan kuma sai a ce ba za ta a kiyarta ce ta ce wanda take so in idda ta gamu in ta ba gama idda amma ba ta gama idda ba to ba ta da yadda ta iya mun fahimta shi ne wannan Allah ya shirye ta da Allah ya tsare mu daga fitinin zamani Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya gyara mana ɗabi'un mu Allah ba mu shugabanni na gari Allah ya cire mana hasada da riya a cikin zukatan mu da cin amana da zalunci Allah ya cire mana su a cikin zukatan mu Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin mu. Allah ya gyara mana mu gabaki daya ba mu ikon gyarawa ya shiryatar da mu ya tsare mana matanmu ya musu albarka Allah mu lokacin sarki muna roƙon ka ba mu shugabanni na gari wahalhalun da ake ciki a ƙasar nan tamu ya Allah mu lokacin sarki ka kawo mana Allah mun tuba mun ga ka gafarta mana Allah mu lokacin sarki kada ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa Allah ka jikan mu ka ba mu shugabanni na gari Allah mu lokacin sarki ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tausayin mu wanda za mu rika musu addu'a su ma suna mana addu'a mai kyau ba wanda za mu rika tsine ma ba su ma suna tsine mana kamar halin da ake ciki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم انا نسالك التقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والفوز بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم افتح عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد نساءنا اللهم استر نساءنا واهد شيوخنا وأرشد شبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك